Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa Radio Kumasi kuma za a iya kama mata hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Firaministar Birtaniya Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a yau ɗinnan Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na biyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka daga bisani. sannan masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka kara saboda wanke tsohon shugaban abirkos da aka yi daga zari a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da masharhanta ke ci gaba da yi dangane da makalar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusi na biyu akan matsayin tattalin arzikin najeriya nan da shekaru masu zuwa Bayan haka za ku ji cewa wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyun siyasa sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan shirin ɗauke cibiyar tattara kuri'u da ake yi a ƙaramar hukumar ta fawa ɓalewa zuwa das a jihar Bauchi. Sannan za ku ji cewa wani rahoton cibiyar Ecofin ya bayyana wasu ƙasashen Afirka a matsayin waɗanda ke yin mulkin kama karya. Bayan haka muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Firaministar Birtaniya Theresa May za ta fuskanci warka da ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba. bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tunuma ya gabatar da ƙudurin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya talata. Idan aka kada ƙuri'ar rashin amincewa da me, Burtaniya za ta gudanar da babban zaɓe. to amma akasarin masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin me za ta kai labari kuma gashi ma jama'iyyar northern ireland marar rinjaye da me ta dogara da ita ta ce za ta goyi bayan gwamnatin me din ƙuri'ar ta jiya talata ita ce bijirewa mafi girma da wata gwamnati mai ci ta taba gani inda majalisar dokoki ciki har da 'yan jama'iyyar me ta masu ra'ayin riƙau da ke bijire mata su wajen ɗari suka ki amincewa da irin yarjejeniyar da ta cimma ta ficewa daga kungiyar ta EU. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu na tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya ɗin ba saboda har yanzu da shi da 'yan Democrats sun kasa warware takaddamar su. ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka kimanin dubu ɗari takwas ne au suka wato aka ibiyan su ko ko ba su zuwa aiki saboda orin da aka ba su tun daga ranar 22 ga watan disamba idan aka ci gaba da rufe ma'aikatun zuwa wani mako za su sake rasa biya a karo na biyu a wannan shekarar a halin da ake ciki kuma gwamnatin ta trump jiya talata ta ce ta umarci dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da su koma bakin aiki ba tare da biya din ba saboda a samu sauƙin lissafin ranar harajin da za a maida masu a samu sauƙin zirga-zirgar jiragen sama a ci gaba da aikin tantance kayan abinci da magunguna da dai sauran ayyuka muhimmai saboda rage raɗaɗin rufe ma'aikatu. wasu kamfanonin ma'amala da kuɗi sun bullo da wasu shirye-shirye na taimaka makama ma'aikatan da ke fama da huwannan rashin kuɗi haka kawai a yayin da kuma wasu gidajen cin abinci ke taimaka musu da abinci masu gabatar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka kara saboda wanke tsohon shugaban abrikos lauren babu da aka yi daga laifin cin zarafin adama. game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan su zaben shugaban kasa na shekara ta da goma kwamitin alkalai uku ya bayar da umarnin a saki bagbo da hadiminsa kuma tsohon ministan matasa na kasar charles bale gude ba tare da bata lokaci ba to amma an jinkirta aiwatar da umarnin zuwa yau laraba saboda a baiwa masu gabatar da ƙara cikakken lokacin ɗaukar ƙarar a martanin su ga kotun masu gabatar da karar sun buƙaci da alƙalan su gindaya tsauraran sharuɗa game da sakin na gbagbo da gude suna masu nuni da yiwuwar su gudu idan suka ga cewa za a yi nasara a ɗaukaka karar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mutumin da shugaban amurka donald trump ya gabatar don zama tony general ɗan amurka william Burr zai je gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka a yau dinnan laraba bayan da ya yi alkawarin ranar da aka tantance shi cewa zai kare binciken da ake yi kan katsalandan ɗin rasha ƙarƙashin mai bincike na musamman daga duk wani matsin lamba mai nasaba da siyasa. a tsayawarsa ta farko gaban kwamitin bara ya kuma bayyana rashin amincewa da yadda trump kan ce binciken da ake yi ma wasu na kusa da shi da ke da nasaba da rasha ba wani abu bane illa ta da kulli ni ban yi imanin cewa mai bincike na musamman rabar mula zai shiga yin bita da kulli ba a cewar bar wanda ya kara da cewa zai bari a kammala bincike kuma ya kamata a bayyana sakamakon ga jama'a da kuma majalisar dokokin tarayyar amurka bra ya ce zai zama wato zai zama wajibi kafin a kawo ƙarshen binciken na musamman ya kasance akwai wani shaida kwakwara da ta nuna cewa an tafka wani laifi kuma yana ganin mula ba zai aikata hakan ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu kula da lamura da sharhi a kan harkokin yau da kullum a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da mukalar mai martaba sarkin Kano, Malam Muhammadu Sunusi na biyu, game da matsayin tattalin arzikin Najeriya nan da shekara ta 2050. Ga Mahmud Ibrahim Kwari wakilin sashen Hausa da ƙarin bayani. da yake gabatar da makala a jami'ar ibadan da ke jihar oyo yayin wani taro sarkin na kano ya ce bisa al'akari da alkalma da ƙididdiga game da yanayin tattalin arzikin duniya a yanzu an yi hasashen cewa najeriya da ƙasar demokuraɗiyyar congo ne za su ɗauki nauyin kashi 40 cikin ɗari na matalautan duniya ya ce wata ƙididdiga daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa a cikin waɗannan shekaru kashi 80 cikin ɗari na adadin masu fama da fatara na duniya za su kasance a nahiyar afirka ne kuma rabin su za su kasance 'yan najeriya da demokaradiyyar kwango ne har ila yau najeriya ce za ta ɗauki mafi yawa na wannan adadi dr abbati bako mai sharhi ne kan harkokin siyasa da tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da wannan batu abin da ya sa aka faɗa haka na farko ba abin da ake cewa population policy a wayannan ƙasashe mana babu maganar tsari na wato na iyali kamar yadda ƙasar china suka yi da wasu kasashe a duniya na biyu kuma babu kyakkyawan iya tafi da mulki da kuma saka ilimi akan mulkin da kuma hangen layin da duniya take bi na ci gaba sannan kuma na uku babu tsari na tattalin arziki na tattalin arziki wanda yake kasashen afirka din ma gaba ɗayansu idan muka yi la'akari tattalin arzikinsu ba sa ba da kashi biyu cikin ɗari na wato tafiyar karfin tattalin arziki a duniya duk da kasashe ne guda hamsin da hudu haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke cewa tattalin arzikin kasar ya haɓaka a baya-bayan nan ko da yake 'yan kasar na cewa ba su gani a ƙasa ba har yanzu To amma Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin masu kula da lamura a Najeriya na cewa. Babban matsalar da wannan gwamnati samu mutumin girma shi kuma Buhari shine duk gwamnatin gabaki daya babu wani masanin tattalin arziki da yake tukata misali wato kwamiti na koli na tattalin arziki na Najeriya wanda yake shugaban talauya ne mataimakin shugaban kasa haka ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren kasa lauya ne to da babu da aka ga daidai domin babu masani kai shi isa kullum policy a rana daya bankin najeriya sai ya fitar maka da policy iri iri iri amma da akwai masana a ciki kuma irin wannan tsari in za a bawa masana su kalli wani abu ba a neman wanda ka sani ko wanda ka iya ko wanda kake so a'a abin da ake nema waye zai iya masa domin komai ko ya kai da san gwamnatin nan ko ya kai da kinta za ka san cewa e, matsalar ta babba shine ba masana tattalin arziki a ciki shi za ke samun policy daban-daban yau na daban gobe daban na jibi daban amma da akwai masana tattalin arziki a ciki to abubuwa dole za su canja. sai dai da abdati bako ya fayyace matakan da hukumomi ya kamata su ɗauka game da wannan batu. bisa hasashen majalisar ɗinkin duniya ana haifar yara kusan dubu ishirin da biyar a najeriya kowace awa ishirin da hudu kana magana cewar nan da shekara ta dubu biyu da hamsin yan najeriya za su zama miliyan ɗari hudu da wani abu kafin ƙarshen wannan ƙarni kana magana yan najeriya za su zama miliyan ɗari takwas kuma mu ne za mu zama na uku a yawan al'umma a duniya saboda haka in ba a yi shiri ba ba a yi tsari ba na yanda za a ɗauki nauyin al'ummar da za a haifa nan gaba to a hakika abin da mai martaba sarki ike hasashe a kai to fa yana tafi. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu je gabatan siyasa. A jihar Bauchi, jam'iyyun siyasa da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar jihar sun gudanar da zanga-zanga ta lumana a haraba hukumar zaben INEC domin su bayyana kin amincewarsu da wani yunkuri na canza cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke garin zuwa a ƙaramar hukumar ta fawa Ɓalewa zuwa ƙaramar hukumar DAS. Ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad. Ƙungiyoyin siyasa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da suka fito daga ƙananan hukumomin bagoro da das da kuma tafa balewa su ne suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben domin mika korafinsu don ganye da yunkurin sauya matsugunin tattara sakamakon zaben zuwa wani wuri na daban. da farko sunana ya usoja da karman hukumar da sanake stakeholder ne ya. shine mun ji cewa an kawo wani proposal inec cewa a daga wannan wurin tara zabubuka da yanzu yake zol a daga shi a kawo kodas saboda haka muka zo mu ce mu a bar mana shi a inda yake saboda zaman lafiya ni abin faɗa mu mun shigo cikin boshi ba don daga hankali ba abin da ne muka gani baya cikin hanya shi yasa muka ce to bari mu mu ma mu zo mu ayatar da abin da yake zuciyar mu ma gaskiya mu muna son zaman lafiya ne mu dai a bar mu a inda muke takalmin kowa ya kashe shi mai nasara bai daga hankali sunana honorable mrs arkila ina jam'iyyar pdp ina national s official a pdp ni dalilin da yasa na ga an masa ne shekaru da yawa ba a yi magana daga shi ba sai yanzu in ba kira mai ya ci gawayi saboda haka mu a ganin mu akwai shirin magudi ne in ba shirin magudi dama akan daga wannan abu sai kundin tsarin mulki ta yadda da haka saboda haka kundin tsarin mulkin da ta yarda daga a da ita muke so ta sake dagawa in ta yi niyya amma ba haka kawai wa'yansu tsiraru su zanna su shirya daga mana wannan wuri ba tun da yake muna zaman lafiya a duk da ta babale a bagoro akwai fati iri daban-daban amma duk muna zaman lafiya akan daga irin wani abu in akwai zaman rashin zaman lafiya kiji ma ba za a ki gani ba in wannan gwamnati na neman zaman lafiya ne to bai kamata ana zaman lafiya su sada zaune saye ba saboda haka abin da suke so yi din nan zai kawo wannan mugu tashin hankali saboda haka tun yanzu muna musu su yi kiyamun raini wa kansu sai dai a hira ta da jami'in hulɗa da jama'a a hukumar INEC Malam ya Yahaya Salisu ya ce hukumar tasu ba ta da hannu a kai illa kawai ta karbi korafi daga bangarorin masu son dagewar da kuma wanda ba sa bukatar dagewar. kyau da farko dai ba wai hukumar zaɓe ne ta yi wani yunkuri don canza wannan guri ba. Abin da ya faru shi ne bayan mun samu korafi na farko bayan kwana ɗaya sai wasu ma suka sake rubutowa. A korafin kaman kashi biyu ne kuka samu? Kashi biyu ne muka samu. Kaman ya suke? Na farko akwai wadda suke ce suna son a ɗaga a kai wani guri. na biyu akwai wadda suka yi cewa suna son a bai shi a guri to abu ne da ya shafi mazaɓa ne da ya kunshi ƙananan hukumomi guda uku sai muka umurci turawan mu da ke wannan ƙananan hukumomi guda uku din su je su yi zama na tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkan zaɓe a wannan ƙananan hukumomi su ji ba'asin su sai su tattara sai su kawo mana kuma sun kuma yi sun kawo kuma mu mun tattara mun kimsa shi an aika hukumar zaɓe ta ƙasa don ta ga abin da ya kamata ta yaƙi. Idan na fahimce ka batun yana nan ne a wajensa na zol ko kuma dai an ɗaga ɗin ne. Ba ɗaga ba, amma masu korafin cewa suna son a ɗaga suna nan masu ce suna son a bashi nan suna nan. To yanzu iyaka hukumar zaɓe ne za ta zauna ta yi nazarin abin da ya kamata sai ta dauki shawara a kai sai a gaya mana ta bakin jami'in hulɗa da jama'a kenan na hukumar inec a bauchi dangane da batun yunkurin sauya cibiyar tattara sakamakon zaɓe abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Tuma da a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Wani rahoton binciken cibiyar da ake kira ECOFIN mai ofishi a biranen Geneva da yawundi ya bayyana wasu ƙasashen Afirka da dama a matsayin waɗanda ke ƙarƙashin mulkin kama karya a maimakon salon mulkin dimokuraɗiyyar da suke ikirarin suna runguma. Sai dai ra'ayoyin jama'a sun bambanta a kan wannan batu. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rahoton wanne ya bayyana a farkon makon a shafin yanar gizon cibiyar ECOFIN ya yi nuni da cewa tsibirin ilmoris ne ke kan gaba a sahun kasashen da ke mutunta tsarin demokuraɗiyya a afirka sai cape verde da botswana a sahu na biyu da na uku saboda kasancewarsu a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyyar da ba za a rasa kurakurai ba najeriya da ke sahu na 22 na daga cikin kasashen da ba a mutunta tsarin demokuraɗiyya yayin da rahoton ya saka jamhuriyar nijar a sahun kasashen da ke ƙarƙashin mulkin kama karya to koya ƙungiyoyin kare demokuraɗiyya ke kallon wannan rahoto Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban kungiyar MPCR. Milkin demokrasi milkin doka da oda ne. In ya zama to ana yin dokoki na mirɗiya wanda ba na gaskiya ba kamar irin eh, luwa da finance. A yi su don a danna talakawa a cire sa musu ko ala dole sai sun bi ka gani ba a cewa ba a yi demokrasi ba amma an yi dokar da ta zama to ta takura ma jama'a. Kaga kenan an bi kamar alamun demokrasiya amma an yi wata manuwa. Sai dai a nasa bangare shugaban kungiyar Mafulawali Adamu ana mai nuna shakku a game da ainihin hujjojin da cibiyar ta ecofen ta dogara a kansu wajen tantance halin da ake ciki a dangane da tafiyar demokradiyyar ta kasashen afirka wannan takardar da an ka wallaha da watakila da suna bata kasar nijar ko kaka amma mu a matsayinmu na wahar hula ban ma tsammanin eh, a ce ana mulkin kama karya kowa tabbata da jaridu ga sunan ko ina mutane na albarkacin bakinsu na nemi jin matsayin hukumomin nijar akan wannan batu sai dai kakakin gwamnatin minista abdulrahman zakariya da na kira ta wayar telefon ya ce zai waiwaye ni a nan gaba masu rajin kare demokradiyya sun gargadi mahukuntan nijar su sake duba tsarin tafiyar da al'amura dangane an kawo ƙarshen kurakuren da ke barazanar zubar da kimar wannan ƙasa a idon duniya kamar yadda ya zama wajibi talakawa su canza ɗabi'u. Kamata ya talaka su aiki da hankalinsu. In suka je magana zaɓe to su zaɓi wanda da suka yi imani zai aiki saboda su zai kula min matsalolin su zai aiki kuma dan kyautata rayuwar al'umma da rayuwar ƙasa. Tunda demokrasin da muke waɗi wadda a ta ita demokrasin 'yan kasa. In shugabannin mu suna son a wakilci mutanenmu waɗanda za su kare ƙasar Nijar a dimi mutane masu hankali masu hosa'a inda duk an kace za a wallata takarda ta kare ƙasa irin waɗannan masu ilimin su kare ƙasar Nijar amma ba haka aka bar wani dan kasa ya zo da kai bisa jirgi ya yi yawon duniya ya koma je abin da ba a yi ba cikin shekara rubuta shi kaga dole ne a ce kenan kasar Nijar tana cikin kuma baya batun yabo ko fallasa a game da salon mulkin da ke gudana a Nijar wani abu ne da aka dade yana haddasa cece kuce a tsakanin gwamnatin wannan kasa da masu sukar lamirinta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar Africa unite we're moving right out of Babylon. And we're going to Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau na asalin ƙasar Nijar mazaunin garin Porjanti da ke ƙasar Gabon. Kuma bari mu bar bakon namu gabatar da kansa da kansa. ni alasan na hito da Nijar daga jihar Tawa a cikin garin agolum ƙauyen garin agolum a cikin a cikin Nijar jihar Tawa a ƙauye a ƙauyen Tawa a cikin garin agolum na fito wani taho bida a nan ƙasar Gabon eh to lalle hakika na samu shekara sun kai shekara na yi shekara sun kai goma sha biyar ina zakkuwa nan ƙasar Gabon wurin da kuɗi. To mal Halilu me dalilin uh, wannan uh, balaguro da kai zuwa Gabon? Eh, to dalilin balaguro eh, to hakikan dai kun san eh, kasanmu eh, ta Nijar yadda take eh, tsakaninmu mu talakawa yadda muke gwagwarmaya da zaman ƙasa da zaman talauci eh, wanda hamada ta haddasa muna da daga harkokin akwai ainihin noma da kyau shike bada amma yanzu daga bisani sai abin ya hamada ta matso abu ya kawo ya dan mun ka noma muna samun targaɗe eh, muna samun ɗan targaɗe ba kamar yadda mun ka saba samun nan a wadace ba to ga dalili na farko abin da su mu samu ya su mu samu muna fitowa muna fiya kasashen waje mu noma kuma mu koma gida har mu iske kuma muhallin mu mu iyalin mu muna yi haka kene yanzu ka ce ka kwashe shekara goma sha biyar ko sha takwas kana wannan zirganiya tsakanin niger da Gabon? Kwarai haka sosai. To kuna da yawa can 'yan kasan Nijar da ke Gabon? lallai hakika muna da yawa da dama rashin samu abin da kamata ku shine sa wannan shika wannan uh, matsalar eh to lallai dai ba nan ma kadai ba ba ta fannin noma ba kawai akwai abubuwa da yawa rashin makaranta eh, rashin sana'un hannu sun suka sa duka eh, hitar galibin wasu domin akwai wanda mutum yana da sana'a wadda an riga ka ko kasa sai ya tsaya shi jaraba in kuma ka yi balle shi ilimi in ka yi lakwal kana iya zama kasar ku shi ma ka nema aiki a kasar ku mai wa ba za ka tuna wata kasa to duk abubuwan da suka sa suka sa mu cikin wannan tahe ta ba wai dan muna son su bane dole ne muke cewa muna muna wannan neman kuɗi daga tsani mu koma kasashen mu. To Malam Halilu ba na rufe bakin ka daga inda ka taso daga ƙauyen Agulum ta yaya ka yi? a hakikan daga Agulum wato na harkon harko inda zan shigo mota a cikin tamaske yanzu tamaske eh, gari na dai keta babban garin na keta inda ni takardu domin takardu na ma za ka don na keta din daga nan ni taho ni yi fasfor na nya mai da ni fasfor ya mai ni doko hanya ni taho ni zo kan iyaka ta malabin nan aka saka min hannu na biza ta na hita na bar kasa ta nijar na ta hita kasashen waje Allah sai da ni eh, kwatano ni zo kwatano a cikin garin kwatano nan kwatano da bibiye na da yake yana da takardun gabon domin ita gabon tana da suna da nasu ra'ayi na takardu daban da na kowane ta kasa nan afirka da yake na yi su tun farko wato sai ni samu biza nan da kai tsaye sai sai ka yi biza nan da kai tsaye ka taho zuwa ainihin gabon ko kuma ka zo nan babban birnin su ai maka biza ka shigo gari to sanan ko jirgin sama ni taho ni tabka a cikin babban birnin ne to daga nan za su tare ka ce ina ainihin eh, su na kasa ga zaman kasar su wanda suke yi kusan miliyan guda ɗin nan jika ɗari takwas suke yin su yanzu da miliyan guda ma ake kashe to da su suke yi suke tambaya idan ba ka su wannan jirgin da ya kai ka shi za su tura mutum ya koma to Allah da iko ne na riga na yi su na sun tuhuwa ta farko amma tuhuwa ta farko sai ta harƙalla ake gwiwa kamin a zo daga misali idan Allah kore ma a cikin ƙasa sai kai takardun su daga nan in ka in za ka koma sai ka bi ta hanyar gaskiya ka shiga jirgin sama kana biza kana zuwa kana dawowa ba matsala a haka ne amma idan wato haka ba ta samu ba ba za ka iya shigowa jirgin sama ka taho ba in dai ba ka da takardun ba ka yi wa ka samu haka sai dai ka koma ta harkar da su da haka muke zuwa da sai mun riga mun takardun su sai mun ya shigowa ta jirgin sama muna zuwa ta ga da sauki kuma idan Allah ya sa ne mai na an koma da sauki saboda akwai takardu akwai fasfor akwai kartar sijir din nasu na gabon din to da ka isa can gabon ka ga wasu yan kasar ku yan nijar da ke can kuku ya kaka hidda kanka lalle hakika hattar gona suka yi dangi akwai abokanai akwai eh, abokanan da muka sha zama da su nan da muke da su kan nijar duka lalle hakika mun sadu kwarai da su muna murna to wani ayyuka kuke a can a yanzu haka Eto eh, eh, yanzu dai ni ko wani na na jarraba irin nashi ni dai nan a saman da nake nan kasuwanci nake yi amma akwai galibin da aikin da yan Nijar suka fi nan a gaba eh, aikin nama sai kuma na kasar na tariya din nan na abinci. hotel Kash Alasan Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu alasan halilu na asalin kasar Nijar? mazaunin garin porjanti da ke kasar gabon ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuma da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Hamza ga ladima birnin Kebbi inda ya ce ya kamata 'yan siyasa a jihata ta ta Kebbi ku waiwayi baya domin ku tuna ire-iren alkawuran da kuka yi wa al'umma tun a lokacin da kuke yawon yakin neman zaɓe a shekarar 2015 domin ku cika wa al'umma alkawuran da kuka yi musu kafin ku koma wajen su da zummar su sake zaɓar ku. Saboda haka Hausawa fa sun ce da tuwon gobe ake wanke tukunya. Saƙonmu na gaba ya fito da. daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na yi tsokaci akan naɗin sabon speta general na 'yan sanda da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Hakika ya yi daidai domin hakan zai kawo ƙarshen cece ku ce akan hukumar 'yan sanda. Sai daga Kabiru JK ƙara ya sakkwato inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto ƙarƙashin jagorancin Deputy Honorable Aminu Waziri Tambuwal da ta ɗauki matakin tsaro a iyakokin Sokoto da Zamfara wajen kare mana rayuka daga hare-haren 'yan bindiga Allah ya ji kan waɗanda aka kashe amin. Sai daga Sunusi Ishaq Adam Tudun Wadat Kade Kano inda ya ce salam VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi yabo da jinjina ga jami'in hukuma alhazan nan na jihar Niger wanda ya mayar wa gwamnati maƙudan kuɗi har dala dubu ashirin. kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice Firaministar Birtaniya Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada kuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tunuma ya gabatar da kudirin kada kuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya talata Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani kudirin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu na tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya din ba saboda har yanzu da shi da 'yan da sun kasa warware takaddamar su. masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka kara saboda wanki tsohon shugaban abirikos lauren gbagbo da aka yi daga laifin cin zarafin bal'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa zaben shugaban ƙasa a shekara ta da goma. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin Ningi da sauran iyalansa bisa rasuwar ɗansa Muhammad Yunusa Muhammadu hakimin garin Nasaru yau Laraba bayan 'yar gajeruwar rashin lafiya. Allah ya ji kansa ya kuma ba 'yan uwa da abokan arziki ikon dangana amin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.